yaro na mai suna sadiq dan shekara biyu da rabi daga fitowa kofar gida da yamma aka ɗauke min shi sun fito da shi da yan uwansa da yayyinsa suna wasa a kan yashi aka ɗauke shi wata goma sha ɗaya kenan da mun yi kukan mun yi kukan mun je har gidan gwamnati mai girma gwamnan jihar Kano ya sa aka kira mu har hotunan ƴaƴan nan namu aka karɓa duka amma tunda da aka wannan karɓar har yanzu mai girma gwamna babu wani abu da ya ƙara ce mana bai ƙara kuma neman mu ba ma akan maganar wannan sace-sace da ake mana kuma ya ɗau alƙawarin cewar in Allah ya yarda ana nan ana bincike duk wanda aka samu da wannan laifi na satar 'ya'ya komin matsayinsa komin mulkinsa sai sun hukunta shi. Malama Firdaus Ibrahim kawo kenan guda cikin ɗimbin iyaye da ake sace wa 'ya'ya. Daga watan Janairu zuwa yanzu ƙididdiga ta nuna an sace yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar su fiye da tamanin a unguwannin kawo mai gari da tishama da lambe da kuma wasu sassa na unguwar hotoro. wasu ɓata gari ne da yake amfani da yara 'yan shekaru goma zuwa sha biyu wajen aikata wannan mummunar ta'ada kamar yadda malama madina ahmad da ke unguwar hoto da ke faɗi. ni yaro na aka sace mu dan shekara biyu yaro ne ya shiga har cikin gida na yi mumbura daga barar wannan yaro muka nemi yaro muka rasa yaro muka duba shi sama da ƙasa duk anguwa aka fita ko ina da ko ina aka je ba a samu yaro ba gwamnan kano muna neman agajinsa da taimako ya shigo cikin wannan lamarin dan Allah dan annabin Allah mun haɗa ka da Allah da annabi dan Allah ka shigo ka ka mana agaji shi kuwa wannan magidancin cewa yake sunana Isa Muhammad kawon mai gari ina ɗaya daga cikin wannan ka ɗauki min yaro na ɗan shekara ɗaya da wata tara yau an sami kimanin wata biyar da kwana sha biyu da ɗauke min yaro kuma a cikin gida ka ɗauke shi gidan an buɗe shi kuma buɗe shi ɗin yaron bai isa ya tsallako da kalin kofar gidan ba ma ina zuwa da ka ɗaukarsa zuwa ne masa ba minti biyar ba ka ɗauki yara da Allah kawai ne ibtila'in ana dubawa da ba gan shi ba kaga ina za a neme shi kaga ai makota kawai za a nema kuma duk ba a bayar cewa ɗauke shi aka yi ba to a yanzu a wani hali ake ciki eh wani hali mu dai yanzu dai addu'a muke yi Allah ya bayyana mana ƴaƴanmu duk inda muka san zamu bibiya gidan mai unguwa gidan dagaci mun je police sai mu kuma kai report har yanzu magana da muke da kai babu labarin yaran nan ko da ke yunkurin tattauna wannan batu da kwamishinar mata da walwalar yara ƙanana ta jihar kano hajiya yar da mai kana bici da kuma mai baiwa gwamnan kano shawara kan lamuran ƙananan yara hajiya fatima dala ya gaza cimma nasara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina ko a yi karshen zamani na da girma da yabo ko za mu ga alƙali yabo abin haƙi amali na jandamo abu hukumul kalu mana magana ta kwakwai abin haƙi amali na jandamo